to yake bayanin shi dana alaimun ga jadwal mudari'i fa'ula wa fa'ila wuce ke ko guba wanda fa'ula bidan ne bayan nan ya fulu wuce kandu ne wanda ya ya fulu bidan ne aida alaifi ne mai ya ya bana za yi sharufa wanda darja ya sharufa ya lada darja hasina wusa ya hasina wa lasa na zufawa ta zo yanzu fa ta zo halima wuce kuri ya halima wuce kuri zorufa yan waye ya zorufu wala waye wa aka za don da cuji wa laifin na jike kwayi faula ya fuli wani faso da kuma a yi ba zuwa a yi ba ni da ni ya littafi ta shi na ba sai fa'ila bil kasri fa'ila na jibe na jibe kasra aini na bi ma'ana ya jigar fa'ila na to man yin zai kuguta a da ya kwayi ya fa'alu na yi bilfati galiban ko kuma jibe ta fata ya mudari yawa a daga ya fa'alu nan babban nan man yayi kalmar hafiza in ta fito ya fada mai ta fito kafiya wasu ya fa mai laso da yi ka umatan ya ba haku mai mata marida mutan ya muradu mai tanya sami'a uwo isma'u mai wo a shiga gan la'iba wani jojo ya la'abu wani jojo fahima ji fahimta ya famu ji fahimta wa ya kaza da bayanin da jiki ya yi fili da ya ce na jido ku da mini larabci wani diga azu zuwa ne sai ya kwayi baci ya ba fa'ila bil kasro gayu na lomu dari ba gayi fa'ilu na ita kasro fakat kawai na kuma ya shi zuzan ya tiliyan bayan kayi da bi ma'ana wuce ce le bayan yanayi kiyasi na wuce fi samaniyati afal wa da wuce da min ya fi'ili wa da da jina da min fi'ili gutatan to alai ga fi'ili gutatan na a gaji warisa ya risu waliya yali wasika ya fiku wasika ya fiku wa mika ya miku wa ri'a ya ri'u wa riya ya ri wa rima ya rimu wale gutatan yana man gaga wa haka waki bo ugo guto tan naga ga malaman ga ga wa haka na so fili ne jikan nan do waga nayi fayila yaf'ilu a ci dai iko karshe iko ta ci ne iko karshe ne ga na lu ya fa'ilu da ya fa'alu yana ita kasaro ga fata ya gani na shi ruran to to mun wa fa kiki ya silugwa mun ga to fi tisata fa'ala e eh, dan da min fil gutwana aga ya ba, wa ga ga ya hasibu ko ya hasabu wa gira wa ga ga ya giru ko ya garu wa hira wa ga ga ya hiru ko ya haru na'ima wa ga ga ya na'imu ko ya na'amu a ci gaba yisa ya bi su ko ya bi asu ya yisa ya yi isu ko ya yi asu ya bisa ya yi bisu ko ya yi basu waliya yalihu ko yaulahu wahila yahilu ko yauhalu to a to mun ga mun ga karshe ga ga wa haka ibona eba mambo lisafia ugogu tuwanin na ga sai da kemgbe o shi to gaga a gaga bayani don ni almuzire imam siwuto na langoci biyan biyu ba bincike na ajina na filo ce ke agaguwa na ga alada duk na wannan to amma bayan karatu ne zai je firamar level nan to gwargwado bayanin nan waji ba go ga filin na ji mijalan a nake daga fayilo a calo ya filu ko ya falu na olawon lo ta gutuwanu ga go gutuwani ga ba karatu ya level na ya na ya firamar wuce da wana bai bayanin nan ma sai da tamari ne ji ita ne za sa da yi na jigalo ya daidai ya karatun nana etun na ji a yi ɗaɓɓe ƙwayo mu fari kitabiya na ji ki kacina a tuzi ma na etun na ji yalo sannan e wasu ila kana mun ci gangagan nan da wani fari dana ji bi mudari la falil atiya bi bi mudari ya fili ne dida ne atiga hasuna eyansa sọ̀ọ́bà eyan agbọ̀ká tọ̀ríbà ezofufu keke ẹ̀yìn òfu duninu jìgìjìgì fufu keke bó tẹ́lẹ̀ ní ẹgbà fọ́nkó ẹgbà yín gẹ́yẹ tọ̀ríbà tẹ̀ríbà ń àbò kọ̀rọ̀bà. wọ́n á tọ̀ba jẹ̀búnà wọ́n á làgbò ẹ̀yìn yẹ̀yísà wọ́n á kàwé nàbà àyídà wọ́n á dà ẹ́bì kàríbà wọ́n á yẹ̀ níwáṣà ẹ̀yìn olóògbé ya kàtà olóògbé ya ọ̀làrúbá jùlọ kàríbà yà kàrẹ́bù kàríbà yà kàrẹ́bù kàrẹ́bà ń wọ kàràbà àlẹ́gà kàríbà jùlọ dàgbà.

a ne gagan malaraba yajin gagan na shi ba she'u fi she'i an abike in gala bayana sun yi lulu bayan ga yan na shi ba yan ba in lulu bayan a ta gaga yan shabu min mudari wa na shi ba yan shabu a shiga yi da sahula in lufin sakula in lulufin basura Eh, alebaye sobuha ilu da haske hanifa ke da wani bi ezu la kutu luya ezu ji kutu gan haje wala won luya wala tutu kutu choma we ya hanifa ariko da wani bi ariko ezu jile nge ariko eleji aha ide ide baida wale bayi da wani ma na gubai a daga bayi da ya ba'adu bi ma na yan yaji allaka wacu kuma ya da ma na yan su da ya karuba so dindo da ta ma na ya bayi da ya wani madawana ke ba nan wani ya ci gabe a ma na ba na ba na bici ko ko ko kafa mutu ne na kafa cin gajiya warima lauma da wani zuri ji zarzargi jamula yin lusa haluma ya zo akuri na zufa yin lu da tsafta a shiga da batira batira wani ma'ana ya tagaji izu di tagaga ne da ni mun ga batira ko kuma ya zo na yi batira a ci dai aha da hisha izu ji mamaki wahira izu yau matukan waje na shita na kolusa izu fuji kpankpan dai, na kolusa na shita da wani idan wahila wahila aliyaka tu wahila jinagwa gabata wajen wahila idan ma na yau ezulayin bata mhm. wahila ezulayin bata a jaga wahila an shi a da ke zagayen bata na idan hasiba ezulpayi ita gaya hasiba shariba ya zufiya ibi sayin oluwo bayi sayin olubiye aliyan olubiye sau kwata filin jimila ya abuna iwagun olahun ladaga madina ta tubuna wala alau da mutare wa malafi wasali ẹ̀bọ́ ọmọ wọn tẹ̀lé áyínú yẹn mọ̀dáàrí wọn ti yọ̀ǹde bolú tó lá àìpẹ̀tù òun yẹn gbangba sai ètò yẹn bàtìtì àwílà rí làfààlà ìlànà àbíhá wọn ga fíìlì na jẹbi dáná àlà dàmà dìjì bí màánà mọ̀dáàrí yìí gàbọ̀n àlà fíìlì na jẹbi na táw nga àlàtà mọ̀dáàrí yóò yàwó ètò yẹn wà bẹ̀rẹ̀ gbọ́n olóná sukùn wàlá ọlọ́ dàmà dájì. Ina fari da na? Yes, malu. ezulu pi bigefi ngeye manu ala pi yahsabu we paye yakdamu we shizo aciga yeri o we tayengi yadrufu wala waye yashhadu we yari yafhamu we ju fahimta yasiku we daju beye icide yayi tamu ale balarabe ajmaga gan yatama yaitimu ko kuma yatima ya tima wa abikin abiki kan yi gabi shishi macin dabona jaja kungina gaja gacin so yi tamu a ciga idan yara ne ya sadu wani jile wani ya sadu wani jile imana dambe eleyan ale balarabe ya sahida ya sahadan hmm. gai elijo ati ti gai ide yalihu da danako ide yeliu ale ga fassara yeliu yi ba to ban gai mudari ya waliha da chan hankalin bu idan macilan da da zayo rayuwa rayuwa bonoge waliha so alaikum tarihi